cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar ke duniya ina za ki da mu ne. Dubin wani matashi ta cika da yanzu haka Martin ya samu gurbin zama a gidan ɗan kande bayan kama shi da laifin zakkewa jaririya 'yar watanni tara a duniya. barazana gami da fargabar beraye samfurin dinka sun tilasta wasu manoma kwana a gona a nan Kano. Masana da manazarta na ci gaba da kira da babbar murya cewa iyaye musamman ma mata da su ci gaba da kulawa da 'ya'yayensu musamman ma dai a wannan yanayi da satar yara ke neman dawowa jihar Kano. A dakacin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka, Abubakar Haruna Galadinci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira da ‘yan magana kan ce mai komai da akwai. bari mu faro shirin na yau da kalaman shugaban majalisar malamai ta jihar Kano, Sheikh Ibrahim Khalil, a inda ya buƙaci iyaye da su ba da muhimmanci musamman ma mata wajen kula da motsi da zirga-zirgar 'ya'yansu, domin da ya guje wa su ciwo ma kar su yi awon gaba da 'ya'yansu. Malam Ibrahim Khalil ya bayyana cewa tarbiyya dai da kuma kula da 'ya'ya haƙƙi ne na iyaye baki ɗaya, to amma dai da yake su iyaye mata na da muhimmiyar rawa da suke takawa a rayuwar 'ya'yaye, wanda kuma mafi yawan lokaci suke tare da 'ya'ya yana mai cewa a al'adance dai mata musamman dai na ƙasar hausa na da wata ɗabi'a na sakin 'ya'ya to amma dai la'akari na irin mugun hannun da za su iya faɗawa akwai dai buƙatar a ƙara kulawa Wannan dai yana zuwa ne kasa da makonni uku bayan da rundunar 'yan sanda ta Kano ta yi holin wasu inyamurai da ta ce ta kama su ne a lokacin da suke ƙoƙarin yin zango su kuma ƙara gaba da suka sato wasu yara can a jihar Bauchi har ma dai da wani a nan Kano da ya garkuwa da 'yar makotansu ya kuma ɓoye ta a gwammaja tare da cewa sai an bashi miliyan har da tuliya. To yayin da shehin malamin ke kira na ƙara kulawa da 'ya'ya a nan kuma bayanai ne ke bayyana cewa manoma a yankin ƙaramar hukumar kura ƙaramar hukumar bunkure da kuma garin malam sun shiga wani mawuyacin hali bayan da wasu samfurin ɓeraye suka hana gonakinsu sakat wanda kuma a ƙarshe ma manoman suka yanke shawarar fara kwana a gonar domin dai kare abin da suke nomawa. Manoman dai sun bayyana cewa ɓerayen sun zame musu annoba musamman ma dai ganin cewa duk irin maganin kashe ɓeran da ake sa musu amma amma dai kirmisisi za su tsallake ko ma dai su cinye maganin su kuma ci gaba da sha'aninsu tare da yin dabdala har ma da rawar sa bada a cikin kayan da suke nomawa. sun kuma bayyana cewa idan suka darfafi gona a ɗan ƙanƙanin lokaci suke mai da ita tamkar saura kazalika suka kuma ƙara da cewa a al'adance dai an saba ganin yadda ɓera ke tsoron mage to amma duk da magunan da suka kawo gonar haka dai ɓerayen ke ci gaba da sha'aninsu tare da ci gaba da rawar gaban hantsi malam ahmad kura wani malamin gona ne a yankin da ya magana a madadin ƙungiyar masu noman rani ya bayyana cewa akwai dai buƙatar gwamnati ta kawo manoman ɗauki domin dai idan har aka tafi haka ba san inda waɗannan beraye ka iya jefa mutane ba. To Allah ya kyauta kuma da fatan dai waɗanda aka yi domin su sun ji za kuma su kawo tallafi. Bar kuma mu dawo nan mu kuma leƙa kotu, kotun ta shari'ar musulunci da ke bola, wanda a yau ne dai aka gurfanar da wata mata mai suna Maryam Ismail a gaban kotun kan zargin nuna fitsara da kuma yi wa manyan unguwa zagin tsaman nama. Tun da farko dai wata ƙungiyar dattawa ce haɗin gwiwa daga mayar al'ummar yankin Rimin Kebe, ciki kuwa hadda dattawa da ma dai manyan yankin gami da masu taimakon jami'an tsaro wajen tabbatar da ganin komai ya tafi daidai a cikin al'umma suka aike da wata takardar gargaɗi gidan waccan mata sakamakon bayanan da suka samu na cewa ta gayyato matasa maza da mata za a haɗa kiɗan DJ domin dai murna cewa wai ta sauka lafiya. Oh, Allah mi iko. To sai dai lamura sun kace mene bayan da a cewar dattawan kungiyar bayan aika waccan takarda wanda kuma bisa al'ada hakan suke a kowane gida da suka samu bayanin cewar ana kidan DJ ko kuma za a yi sakamakon fargabar irin abin da ka iya faruwa na gayyato 'yan daba da masu sai da muggan kwayoyi daga an kammala kidan dijan a kuma fara afkawa dukiyoyin mutane wanda a wasu lokutan ma a cewar dattawan har gidajen mutane matasan ke tsallakawa. Kungiyar dai ta tabbatar da cewa sun garzaya kotun ne bayan kalaman cin zarafi da ke ta irlin da suka ce wannan mata ta yi musu sakamakon ya ga waccan takarda a kan batun dai cewa a dakata da kiɗan DJ wai dan kawai murnar ta haihu. To sai dai a cewar sakataren kungiyar babban abin takaicin shine wannan mata uwar dabar hada dije bayan kai mata takardar ta kuma yayyaga tare kuma da zage da tawun unguwar tas da cewa ba ta ga mutumin da ya isa ya hana ta haɗa kiɗan DJ ba domin kuwa babu wanda ya daukan mata juna biyun ballantana ma ya haife mata shi. ciki kuwa har da DPO da kuma wakilin hukumar SSS kamar da yadda ya faɗa da bakinsa. a don haka ne ma suka ce gara su garzayo kotu domin dai kotu ta yi wannan mata ladabi ita wannan mata mai suna maryam ismail ita ce ta farko da ta fara yaga takardar da aka kuma ta yi ashar kala kala akan wannan takarda irin wahalhalun da malaman islamiyya suke tsawon shekara talatin lokaci guda wannan yan kiɗan dj ko gala sai su wargatsa wannan wannan tarbiyya in an zo gudan kiɗan dj wato suna ambaton dukkanin wani sassa na jikin ya mace falbulkali ana gani babu wani ainihin kunya babu wani komai kuma manzon Allah sannan yana ce mana alhaya'u umiyar iman lalle kuna ta daga cikin imani saboda haka wannan shi dalilin ne sa muka tashi hoɓɓasa mu ga ya za a yi mu kawo ƙarshen dukkanin wani ainihin wanda yake bayyana rashin kunya ƙuruƙuru a wannan yanki namu akwai barazana na a lokacin da ake wannan kiɗe-kiɗen su wani su wannan kiɗe-kiɗen suna tafiya da wa'inda kuma suke lura da unguwanni da shaguna ina ne za su shiga bayan an gama wannan kiɗa da kwana ɗaya kwana sai ka ji an ɓalla shago kaza an shiga gidan wani an yi wa wani ta'addanci tabbas ba abin da baya faruwa a ɗauke 'yan mata wani lokacin a ɗauke yarinya ta kwana sha biyu sha biyar babu abun da baya faruwa kun zo kwacin waya duk yana faruwa duk a wannan lokacin aka yi wannan wannan kidan DJ a tare mutane ko kwanaki da aka yi bikin yaye yan mata da suka gama sakandare hida kwace waya guda hamsin a gurin wannan gurin duk sakamako wannan kidan kidan DJ da gala ne haddasa wannan abu muna karar Maryam Ismail matar Aramma ba don komai ba saboda ita ce ta ciwo kwamiti mutunci wajen yaga takardar da kuma ainihin yin ashar da ta ga damar ita da kawayenta ta ci mutuncin dattawan unguwa da limaman unguwa da dagatai da mai unguwa duk gaba ai ta nuna cewa su ba komai bane saboda ta yi haga takardar da aka yi tsawon shekara biyu ana hada wannan takarda babu inda mu je ba DSS SS Civil Defense Hizba wajen DPO wajen Dagaci wajen Chairman duk sai da muka je muka hada wannan takarda amma karshe ta ci mutuncin ta ta yaga ta kuma ta faɗa abin da ta ga dama abin da muke so kotu lalle ta bukadin wannan takarda mu da aka yaga sannan kuma cin mutuncin da aka yi mana shi ma kotun mana kadu to sai dai bayan gurbanar da wanda ake tuhuma a gaban kotun mai shari'a dai ya bayyana cewa kuwa saboda albarkacin jaririn da ke kafaɗarta da cewa ba shi ya laifi ba tsohuwarsa ce ta laifin. Hasali ma dai a can a gidan ajiya da gyaran halin akwai sauro, sauro kuwa baya iya gane babba da yaro. Kotun dai ta yi mata sassauci da afuwa. Har zuwa ranar sha takwas ga wata wanda a ranar ne za a dawo tare da ba bada belinta. har ma dai da kafa mata sharaɗin cewa a hir aka jiyo ta ta koma gida tana ƙara maimaita wata magana da ma ta shafi batun kiɗan DJ ballantana a tara makota ko kuma ƙawaye. to Allah dai ya sa sun ji kuma za su kiyaye. Mai sauraro kada dai a sha'afa shirin kwarar ƙira ake saurare daga nan Premier Radio na garin kowa. Madalla barkanmu da dawowa. Mu kuma koma kotun mai shari'a Ibrahim Mansur Yola ci gaban ƙaran nan da 'yan sanda ke tuhumar wasu matan aure su uku da kuma wasu matasa mazauna unguwar Birgiyar Gwagwarwa da kwanakin bayan 'yan sanda suka gurfanar da su a kotun bisa zargin cewa sun afkawa motar 'yan sanda da jifa da duwatsu har ma dai da fasa gilashin motar 'yan sanda. A dai waccan takardar tuhuma, 'yan sandan sun bayyana cewa matan sun tattaro 'ya'yayensu ne da muggan makamai suka kuma farwa 'yan sandan wanda irin haka ne ma aka fasa waya kirar Android mallakar DCO na kwana hudu. Kaga kenan babu catin. Har wa yau kuma 'yan sandan sun bayyana cewa a dai irin haka waɗancan tsageru suka tsinkawa shi yallaɓai DCO agogon hannu mai ƙimar kuɗi naira dubu goma baya ga ita waccan Android da yallaɓai ke gwangwajewa mai ƙimar kuɗi naira dubu hamsin. To sai dai a wancan rana 'yan sandan sun bayyana cewa a cikin waɗancan matasa akwai waɗanda suka tsere sai gashi kuma a yau an gurfanar da ɗaya daga cikinsu Mubarak Umar ɗan unguwar ta Birgit. To sai dai bayan an karanta masa tuhumar da ake yi masa ya bayyana cewa bai aikata laifin ba hasali ma ran da abin ya faru ba ma ya unguwar baki ɗaya. Mai shari'a dai ya aike da shi gidan ajiya da gyaran hali sai ranar 18 ga wata a dawo kotun alabashi a ji martanin kotu akan lamarin. har wa yau a nan shi ma daga kotun ta shari'ar musulunci da ke 'yan kaba an gurfanar da wani matashi da laifin sata tattabaru masu kimar kuɗi da suka kai sama da naira dubu ɗari uku. Aisha Rabi'u Musa tana da ci gaban labarin. Matashin mai suna Mustapha Isa an dai gurfanar da shi ne a gaban kotun shari'ar musuluncin da ke 'yan kaba ƙarƙashin shugabancin mai shari'a Ibrahim Abubakar bisa samunsa dumu-dumu da aikata ɗan hali kan wasu tattabaru waɗanda kuɗinsu ya tasar ma naira dubu ɗari hudu mallakin wani mai suna Ibrahim da ya yi sama sama da faɗi da su. To sai dai bayan karanto masa kunshin tuhumar da ake masa ne ta bakin ɗan sanda mai gabatar da kara Murtala Abubakar take ya amsa laifin nasa. Daga bisani ne mai shari'a ya tambayi wanda ake tuhuma da cewar shin ka yadda da abin da aka karanto maka? Take ya amsa laifin nasa da cewar eh ya mai shari'a. Babu shakka na ɗibi waɗannan tattabaru amma ina neman sassauci da afuwa kan abin da na aikata. To a nan ne dai mai shari'ar Ibrahim Abubakar ya zartar masa da hukunci nan take na ɗaurin watanni shida a gidan aji jiya da gyaran hali ko kuma zaɓin biyan tara na naira dubu ashirin sannan ya umarce shi da cewar tilas ne ya biya waɗancan kuɗaɗe na tattabaru waɗanda ya salwantar da su to sai mu ce Allah ya kyauta ya kiyashe mu da bin ruɗin zuciya ya kuma shirya mana matasan mu na wannan zamani. Daga kotun kuma bari mu koma Hizba wanda a wannan karan ma dai rikici ne irin na ma'aurata da wata mata ke roƙon Hizba ta shiga tsakani dangane da abin da ta kira mijinta ya yi ɓarin ƙasa-ƙasa da ita. Maryam Sa'idu Tudun Wada Brigade tana da ci gaban labarin. Dattijuwar matar dai ta gurfana gaban 'yan sandan ma'aiki wanda ake wa lakabi da hukumar Hisba wadda ke zamanta a Nasarawa unguwar 'yan Kaba. Inda ta yi korafin shi mijin nata baya sauki nauyin haƙƙin da Allah ya ɗaura masa na ciyarwa da kuma kula da su. Ta kuma ƙara da cewa ga kuma zagi da cin mutuncin da yake yi mata a gaban 'ya'yanta. Daga ƙarshe dai ma har ta kai ta kawo ya ce mata matuƙar dai ta je gida ta sanar da iyayenta abin da yake faruwa. To kamar dai ta yanke igiyan auren da ke tsakanin su ne a bangaren shi mijin nata ya musanta abin da ta faɗa a gaban hukumar hisba da cewar ai babu yadda za a yi yayi faɗan shi kaɗai ba tare da ta biye masa ba ya kuma ce ga 'ya'yanta maza da suke sana'a kuma ba sa tausaya masa ballantana su taimaka mai wanda anan ma hukumar ta hisba suka yi ta musayar yawo wanda anan ne aka ɗage sauraron korafin nasu da kuma umartar su ya kawo waliyansa a gobe laraba goma ga watan ɗaya na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu. to sai mu ce allah ya kyauta ya kuma daidaita tsakanin su a gaishe ki kuma da fatan dai 'yan maza za a ji tsoron allah Can kuwa daga jihar Legas, nan ma dai kotun ce ta aike da wani matashi gidan ajiya da gyaran hali bisa tuhumar yi wa wata jaririya fyaɗe da kotun ta ayyana cewa watannin ta tara kacal a duniya. Kotun dai ta ba da umarnin ne bayan da gwamnatin jihar ta Legas ta gurbanar da matashin bisa tuhume tuhuma guda biyu lalata da kuma haifar da mummunar illa ga jaririyar wanda ake tuhumar dai ya amsa laifinsa da ake tuhumar sarki. Mai shari'a Abdulrahman Ushodi ya tsare shi ne a gidan gyaran hali har zuwa ran 25 ga watan Maris domin dai ci gaba da saurare wanda a cewar kotun kafin nan an samu shawarwarin lauyoyi daga ma'aikatar shari'a. Hausawa dai dama kan ce su kuda wajen kwaɗayi akan mutu. Da hakan ne kuma muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu suka kuma taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma Khadija Ahmad Ismail, Maryam Sa'idu Turin Wada Brigade sai kuma Aisha Rabi Musa. Abubakar Haruna Galadanci da na shirya shirin kuma na gabatar daga nan sashen al'amuran yau da kullum na Firimiya Radio. Nake mana fatan saduwar alkhairi.